sai na mai da kai har makaranta saboda ni ne mai tsaro a sami wannan mai tsaro wai wani ce ai wai ba aiki na bane da haka ce ba aiki kada ka kallo ana sanar ce ba aiki na kai kan sai musu dai kana ji kamfani za ka yi mai sunanka sunan stamp din da sunanka Allah kuwa ko da wallahi haka ne sai su tabbata eh yanda zan ringa ka sa stamp sa sunanka yake nan eh, gaskiya ne an ba kowa ne zai siya ba a su yan eh dariƙa ba su siya ka a su yan dariƙa na san ba su sha ba amma aiko don ku karfafa ni ku yan dariƙa aiko su aiki su suke yin gori da ba ce ah, malamai ba su abin ba su ɗauka irin nasu ne a to ai malamin su ne ba sa sana'a malamin su ne ci ba ɗauka irin nasu ne a mu suna ai duk malamin da baka da sana'a ba ka cutar da rayuwa san baka ji abin da wani ya ce ba da awa ka sawa da malai sa san da zuwa alhamdulillah san baka ji abin da wani malamin ya ce ba ya ce da awa babu dawa sai a yanki dawa wallahi da awa ba dawa sai a yi dawa ai ka zama to kana sana'a kai dan uwa wallahi da mu dai ga mu mu dai ga mu dai abu su ka zo liƙa Allah ko sai su ga iya gaskiya ne gaskiya Umar ba a nan za ka ci abincin ba? Umar.

in ka zo wani ma sai kai ba a da'awa sai da sana'a. sana'a Kau nak tulis dah aku? Aku tulis dulu aku suruh. Macam tak buka wihok?